me yasa ya taba faɗin alkhairi ne sai ku ce Allah ya kare tun da sun riga sun tafi nan taron matasa mata da maza kenan a jihar Adamawa lokacin da suke turmutsitsi domin ɗiban kayan ganima da wasu matasa suka fasa rubin ajiya a jihar Adamawa lamarin da ya yi sanadiyar harbutsi tare da turmutsitsi daga bisani dai jami'an tsaro suka kawo wa wannan guri ɗauki, inda al'amarin ya yi sanadiyar kashe rai uku garin hanyar tserewa kuwa biyu ma suka yi hatsari suka rasa rayukansu nan take kamar da yadda wani ma'aikacin asibitin kwararru da ke jihar Adamawa ya shaida mun cewar tare da alkawarin ba za a ambaci sunansa ba wanda ya ce a zo an kawo mutum biyar guda biyu a accident ne a Rexvin akwai wata motar da ta zo za ta juya sai ga tifa to sai ta kashe mutum biyu a ciki a ga ɗayan kamar an masa janaiza da zuwa can na ga sawo ne ko ina to sai sauran su ukun kuma bullet ne okay mutane biyar dai a takaice mutane biyar sun mutu kuma duka hmm. sanadiyar wannan abun gani ba ne da biyu dai daga ciki accident ne a yayin wannan ribibin eh. kare za ta juya sai ga babban mota eh. sannan dai sauran su ukun kuma bullet shi ko aka kaji rundunar yan sannan jihar adamawan sp suleiman yaya guroje cewa a halin yanzu dai rundunar su ta yi nasarar kame matasan da yawan su ya kai ashirin da biyar kuma ana nan ana kan faraton sauran wanda suka yi a aukuwan wannan matsalar tare da rasa rai har biyar kuma Allah cikin yakon samun cika hannu da mutum ashirin da biyar wanda yanzu mun mika su a babban sashin gudanar da binciken manyan lafuffuka wato CID domin a gudanar da bincike bincike a binciken da aka soma kuma har ya kai ga gano wasu abubuwan da suka ɗauko a wayannan wurare sannan idan kammala bincike za a gurfanar da su gaban shari'a dakta adamu ba bikoi mai sharhi ne akan al'amuran na yau da kullum musamman wanda ya shafi rayuwar al'umma kuma malami a kwalejin horar da malamai wato fce yola shi kuwa kiraye tare da ba da shawarwari akan akuwar lamarin farko dai wannan al'amari gaskiya bai yi daɗi ba ko da ma a ce ba yi rashin rayuka ba balle ma har kuma an samu salwantar rayuka har ana maganan wajen A waɗannan mutane da aka sa aka harbe guda uku da kuma waɗanda mota ta take su ina yi ma iyayen waɗannan A jajin abin da ya faru ina kuma fatan wannan al'amari makamancin sa ma ba zai sake faruwa a ƙasar ba ma balle a nan mu jihar mu ta adama amma idan mutum ya dubi yanayin yadda abubuwan suke faruwa a gaskiya al'umma ana cikin baƙar wahala yunwa ta addabi mutane a sannan kuma kuma jagorori kaman akwai dan kasala wajen tattala abubuwan da ya kamata ya zamana an tattala. Yayin da nake kokarin haɗa wannan rahoto na baya-bayan nan na tuntubi shi kakakirin da 'yan sandan jihar Adamawan SP Suleiman Yaya Guroje domin jin shin ko hukumar su tana da masaniyar da yawan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan turmutsin Yanzu haka mu ba mu gama tanka shi ya nada mutane daga casualty Ana tsaka da faruwar wannan al'amarin ne sai kuma fadar gwamnatin jihar Adamawan ta bi da sanarwa na ayyana dokar ta ɓaci na awa 24 a faɗin jihar gabaki ɗaya. ta bakin sakataren yada labarai na gwamnan jihar Adamawan Mr. Human Shiwu Nasiko wanda ya rantaba wa hannu akan wasikar. Yanzu haka dai al'amura sun daidaita a fadin jihar Adamawan kuma al'umman jihar na bin doka da oda. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.